أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقيت البر الحدث والمرسول وكيوك لم يكون لدي نقرة وأنت حكيم الله والملك ملكه ورجعني لله وزيرا فمكان العين ولم يخشى بي سوى ذلك shi sa aiki da kowane lokaci ana bada labarin da da giri da wasu giri sannan kuma yasa kama da dabe wanda ya zuwa awalun annabina ta abu ta da yi shi ma imam da da Allah da matura shi kan yake 接期限议依然是呀妈的。yau gobe rana ne mu aikin da ke gaban mu ba ba da ke ciki farko da shi eh, kanin namu shek mustapha ibrahim mishi godiya kwarai da bai zauna ya yi sadima ya sa hannu yau muna cikin farin ciki domin ga irin aiki na biyu ce mu shi marigayi yayin namu ce haruna rashid mu yi mishi shi ma addu'a ya zama na niyyar da ya ya doka ya sa ya kafa makaranta ladan da ke ciki da ladan da ke ciki wanga aiki da aka Allah ya sa ya kai gare sa bin da yake na uku fadalin shi yaren namu haruna da shi su da cece kubansa hajima dubu da uwan ubansa eh, da uwansa hadiya a jumma su ni gama rigaya abin kai ladan a gare su ladan kuma ya tabbata da ita matan shi yaren namu haruna shi da yayar da duka Allah ya da shi almajiransa sun tsaya sun tsaya kau kau tak dapat kau banyak dua kau ya lu kau ya kerap tunang ya banyak dua